mun ga aure kala-kala wanda babu irin tashi wadda ba a yi ba ba irin duniyancin da ba a nuna ba ba irin kuɗi da ba a kashe ba ba irin fetsaranci da ba a yi ba ba nuna alfahari da ba a yi ba amma daga ƙarshe mun ga matar da mijin a kotu suna shari'a daga ƙarshe mun ga matar jina-jina mijin ya mata dukan tsiya ya kore ta daga ƙarshe mun ga matar da ciki mijin ya warta kota daga gidansa daga ƙarshe mun ga matar da niki a jikinta mijin ya ji mata rauni saboda rahin tarbiyya da rahin mu'amala da rahin addini mun ga matar da tana cikin ƙerarren gida amma tana falo tana zubar da kuka da hawaye wallahi akwai matar da na je yi wa mijinta magani ba shi da lafiya bayan da na gama treatment ɗinsa Allah ya bashi lafiya ya warke sai matar ta ce malam ina da magana da kai na rantse da Allah da ya halicce ni tun da nake shiga gida mai ƙawa tun da nake shiga duniya na je kasashe da yawa na ga abubuwa na holewa da ganin duniya ban ga gidan da ya burge ni na ga gida na sha decoration irin wannan gidan ba amma na rantse da Allah bayan da na gama treatment din wannan bawan Allah ya warke matar ta ce tana da zama da ni muka zauna a falo ta kai akalla minti talatin tana kuka ina rarrahinta ta yi shiru ta gaya min abin da yake damunta mata gagara da kyar na shawo kanta ta yi shiru na saurare ta da ta bayyana min halin da take ciki da kuncin da take ciki da bala'in da take ciki da tashin hankalin da take ciki wallahi abin sanda da ya bani mamaki na ce hajiya dubi kujerun da suke ɗakin nan hajiya dubi falon nan hajiya dubi irin fiofi dubi irin decoration dubi irin kicin. dubi irin kayan alatu dubi kayan gilasai da kayan ƙarau da aka tara a gidan nan amma a hakan kina zubar da hawaye kina kuka ta ce na rantse da Allah da ya busa min numfashi malam na kwana a bukka sauro na cizo na kadangaru na yawo a kaina ya fi min alheri sama da kwana a cikin wannan falon da kake gani saboda bala'in da nake fuskanta da mijina ba kwanciyar hankali malam ba nutsuwa malam na shiga uku ku taimake ni ku kawo min ɗauki kumin addu'a malam ku zaunar da mijina ku masa nasiha ya ji tsoron Allah ya mutunta ni ta ce wallahi malam ina zaune a nan mijina zai iya shigowa da matar banza ya wuce cikin turakarsa ban isa masa magana ba saboda yana da dukiya idan na magana ya mun duka ya faɗa mun duk kalmar da ya ga dama saboda yana ganin cewa babu abin da bai mallaka ba yau idan na bar gidansa gobe idan ya ga dama zai kawo wata saboda haka mata ku ji tsoron Allah wannan duniyar da kuke ganinta kyalekyalen banza ne kyalekyalen banza ne ba za ki gane shayin ruwa ba ne ba haɗi kawai ya samu ya canza kala sai kin tsinci kanki a gidan da ba tarbiyya ba mu'amala mai kyau babu ɗabi'u masu kyau ba hali mai kyau ba magana mai daɗi babu tarairaya in ba ki da lafiya ba wanda zai damu da rashin lafiyarki idan baki ci ba wanda zai damu da baki ci ba idan kina cikin tashin hankali ba wanda zai zo ya lalashe ki ba za ki gane cewa akwai damuwa ba wallahi sai kin tsinci kanki a irin waɗannan gidajen saboda haka ku watsar da wannan duniya ku ji tsoron Allah ku nutsu ku nemi mazaje na kirki bayin Allah ko me za su mallaka a duniya su mallaka ba matsala bane amma wallahi wallahi ku yi ƙoƙari ku tabbatar kun yi bincike akan tarbiyyarsu da su da zama da iyayensu da zama da 'yan uwansu da danginsu da zama da waɗanda suke ma'abota lamarinsu da irin mutuncin da suke da shi wajen kiyaye mutuncin ɗan adam wannan shine babban abin da idan mace ta dace da shi a gidan miji da izinin Allah ta yi sa'a kuma za ta ba da labarin daɗin zaman gidan miji amma wallahi duk wani daɗi da kika samu duk wani alheri da kika samu duk wani kwanciyar hankali da kika samu duk wani karo da kika gani wallahi in kika faɗa gidan da ba mutunci ba karramawa ba mutuntawa ba damuwa da halin da ke ciki wallahi sai kin ga wannan gurin kabari ma ya fihi zaman alheri idan zaki samu rahama a cikinsa wannan shine abin da nake gaya muku saboda haka zaɓar miji da zaɓar mata wannan abu ne wanda fage ne mai matukar muhimmanci kada mata ta yi wasa wajen zabar mijin da zai zamanto abokin rayuwarta haka kuma kada miji ya yi wasa wajen zaɓar matar da za ta zamanto abokin rayuwarsa domin wata irin rayuwa ne za a shiga kai dai ba ka sake ba a zage ka kai kuma ba ka zauna da ita ba kana shan wahala ke ba ki bar gidan mijin ba a zage ki a zage iyayenki a ce gidan ku ba zaman aure ke kuma ba ki zauna a gidan mijin ba kina cikin bakar wahala da tashin hankali to da wanne zaki ji ga mari ga tsinka jaka wanne zaki ji da shi kuma tsalle ɗaya ake a faɗa rijiya amma za a yi dubu wallahi ba a fita ba za ki iya shiga gidan miji yau amma baki san ranar fitar ki ba don haka wannan miji ne ya zama mijinki wannan shine babbar damuwa